wannan shine majalisunmu na ashirin ko a cikin littafin alwaktu ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim za mu tashi sadisin alwaktu wa hayatul talib as-sahiyyah alwaktu wa hayatul talib as lokaci da muhimmancin sa da kuma rayuwar ɗalibi wacce take ta lafiyar jikin shi ya za a yi ɗalibin ilimi ya daidaita kula da lafiyarsa kuma a lokacinsa ya za a yi ci gajiyar lokacinsa wajen tsara lafiyarsa mun gane ya wajen ba yi sa'idu ɗalib ala hayatihi ilmiyyar daga cikin abin da ke taimakon ɗalibi a game da rayuwar shi ta ilimi ya zama ya ci gajiyar iliminsa ومما يساعد الطالب على حياته التعلمية daga cikin abin da ke taimakon ɗalibi a game da rayuwarsa koyon karatu wanke haji waqtihi kuma ya ci gajiyar lokacinsa huwa al'inayatu bi janibihi sahiyyi shine kula da bangaren lafiyarsa al-imam al-qayyim yana da babi da yayi a cikin zadul ma'ad hadi khairil ibad babi mai ban sha'awa akan yadda annabi sama yake kula da lafiya shi ya sama aka ware a tsibbin nabawi ai ya zama ana buga shi a matsayin littafi mai cin gashin kansa duk da cewa littafi ne da aka ciro shi daga ziyadul ma'asi hadi khairul ibad littafin al-imam al-qayyim kaman yadda al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi shi ma yana da دا nabawi kaman yadda al-imam as-suyuti yake da النبي nabi sallallahu alaihi wasallam duk da nasu akwai damuwa can da can ya kawo abubuwan da sun kauce ma sun yi kama da sihiri ma so da waɗannan littafan guda biyu na ibn qayyim da ibn na az-zahabi rahmatullahi alaihima su ne littafai waɗanda suke ingantattu masu kyau musamman musamman na ibn qayyim ya fi na al-imam az-zahabi na al-imam az-zahabi farkon sa ya kawo fa'idoji da yawa amma kuma bai kai na al'imamu ibn al ba to bangaren lafiya ta shi yasa mai ta'alim da muta'allim al-imamu zarnuji rahmatullahi alaihi shi ma ya faɗa ya buɗe babi ko ƙarshe ƙarshe ina jin shine fasali na kusa da ƙarshe wa hadha ya janib yatanawalu as-sihhata wan wannan bangaren ya kunshi lafiyar jiki da kuma lafiyar rai da ana bukatar shi. Idan kana son ka ci gajiyar rayuwarka a matsayinka na ɗalibin ilimi iliminka ya zo ka sami ilimi mai amfani dole ka kula da waɗannan ɓangarorin guda biyu janibu sihatin badaniya da janibu sihatin nafsiyya shi ya sa aiki ke ganin a yau ai ana da al'ilajin nafsani ai ana da ɓangaren abin da ake ana da psychiatry ai sannan a psychiatry ana da psychologist waɗanda ake zuwa a je a yi istisharinsu waɗanda da larabci suke ce musu al-mukhtasun nafsaniyu su su su su su consultancy a abin da ya shafi ɓangaren abin da ya shafi ran mutum irin mutum ya tashi sai na jin haushin mutane da makamantan irin waɗannan ko kuma mutum ya zama abu kaɗan sai ya ta masa rai kuma ya tani ya riƙe fa ya riƙe ko kuma irin mutum ya ce shi duk karatun da ake yanzu nan ana karatun da sai ce shi duk abin da ake ma zai gane abin da ake ko kuma a'a ana karatun sai ya zama ba da tarkizi da zai iya dunkula ya ba da kansa ya saurari karatun ba kullum ya zo ana karatu sai ya kunu zishnuhu mutashakkikan sai kwakwalwar shi ta rabi gida gida tsofaffin tunanin tunanin shi ta zuwa masa to duk waɗannan suna cin al'amuran da shiya suna cikin cututtukan rai da suke faruwa da ɗalibin ilimi to ya kula da lafiyar waɗannan ɓangarorin guda biyu jikinsu da ransa إذ إن الأمراض تنقسم إلى أمراض بدنية ظاهرة وأمراض نفسية باطنة domin abin da aka sani shi ne cututtuka sun kashi gida biyu akwai na jiki waɗanda ake ganin a fili akwai kuma na rai waɗanda su aboye suke suna na. وتتم صحة الطالب بفعل بعض الأمور وتجنب الأخرى لا في الطالب ذات سكني أسامو أيكة وسأبو بواد أمني شمس وصوص شيسا أي سكشي lafiya ana samunta a ɓangarori manya-manya guda uku ne akwai alhimiya akwai alwiqaya sannan kuma akwai al'ilaj alhimiya shine nisantar wasu abubuwa shi yasa suke cewa alhilyatu ummu dawa wal ma'idatu baitu da alhimya sama kanka ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba na tabbatar da ina na aikata abu kaza to zai cutar da ni to shine ake ce masa himya wasu ba su bambanta ba su bambanta shi da alwiqaya ba su bambanta shi da alwiqaya himyatun daban wiqayatun daban himya ba za ka sha magani ba kawai nisan ta wasu abu da kamar yanzu misali sai mutum ya je a likita wajen likita sai ya ce masa sai likita ya auna shi a ce yana da ciwon siga sai ya ce masa kaiye kaza kaiye kaza kaiye kaza to wannan kaiye kazan kaiye kaza sunan sa sanin ya to akwai wiqayatun wiqaya kuma yana tsammanin ciwon zai same shi sai ya ce ke sha magani qabla an yanzila da'u tun kafin ciwon ya zo wannan shine ake kimsa alwiqaya shine shi ma suke da karin magana suna suke cewa alwiqayatu khayrun min al-ilaji ko kuma su ba da ka'ida wacce ta ta'amma hadda malaman fikin suna aiki da ita addafu ashalu min ar-rasl addafu ashalu min ar-rasl kan kuɗa abi kafin ya zo ya kafin ya zo ya dinne ka hmm? ka hango hajari to ka ruga da gudu ka shige ka shige ka shige daki haye ruwa ya maka duka ya fi kare sai ruwan ya zo sannan ka buɗe lema so nawa ga mutum ya buɗe lema lema <laughs> lema ta buɗe ya buɗe ta ta buɗe kanta kawai ce ita ba haka take so ta zauna ba shikenan sai ta buɗe ta dawo mishi ta jirkice daga nan shikenan sai dai ka ji fas fas fas karafan suna ke shikenan ruwa ya bugai ke kenan sai ilad shine ciwo ya sako a sha magani mun gane to dai hanya ta fi su hanya ta fi su وصولي فمن الأمور المهمة التي يجب على الطالب العناية بها ما يلي daga cikin abubuwan masu muhimmanci da yawa jima ɗalibi ya zama ya kula da su don da lafiyar jikinsa domin ya ci nasara a neman iliminsa a tarbiyatul mufidat akwai cin abinci wanda yake mai amfani wattiba'ul adadin nabawiyyati fi zalik sannan ya bi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahanta a cikin cin abinci min ha daga cikin dubban nan aklul halal tayyib mutum ya ci halal a tayyib wanda ke mai tsarki a tayyib mai tsarki a tayyib mai daɗi baya cin hikima ka rika cin abincin da bai da daɗi ba wanda ya ce in ba cin abincin ba da daɗi a wajen karkashi in kana da hali at-tasmiyatu fi awwal at-ta'am yin basmala yin cewa bismillah a lokacin da za a fara cin abincin tasmiya kuma ake ba basmala ba afwan tasmiya bismillah basmala bismillahir rahmanir rahim alhamdu fi akhir at-ta'am an gama ci kuma alhamdulillah wannan ta an san al-aqlu bil yamin shi da dama al-aqlu mimma yalihi mutun ya ci gaban shi tajwidu madad ma ya'kulu ya kyautata abin da ya kyautata tauna abin da yake ci domin ya taimaka ma mai ya taimaka ma sauran gaɓoɓinsu waɗanda suke arza abinci ko suke niƙa shi su rarraba shi inda ya kamata ya rage musu abinci. sun faɗa sun ce daga cin abin da ke cutar da hantar mutum akwai cin sun tauna abinci da kyau yanzu wani za ka ga alfahari yake shi bai tauna abinci ka zama wawa ka tauna tajwidu maghrib ta'ami الجلوس المعتدل idan mutum zai ci abincin ya zauna zama wanda yake madaidaici wa adamu al'aqli muttaki'a kan mutum ya ci abinci a cikin gire akwai ruwa mai yawa a ciki domin shi yasa aka hana ma kana gama cin abinci kuma ka je ka kwanta ai suna faɗa suna cewa in ka ci abinci in za ka yi bacci Allah kalla ka ba da minti hamsin jikinka ya motsa ko ka yi motsi shi ya sa wasu daga cin magabata suka ce in ka ci abinci kana son ka bacci cito ka tashi kai kiyamun laili musamman da dare ka tashi a ciki kai salloli in kai salloli za su sallar za ta fi zagon yadda abincin za ta ta tabbasa abincin ta rarraba shi inda ya kamata ya je shi kenan ka je ka kwanta abincin ba zai takure maka kata maka jiki ba wala ba abu na Allah madaukaki sarki ya gafarta masa yana cewa mutumin da ya ci abinci ya kwanta kaman kaman kaman kaman buhu ne a cika shi da hatsi sai ya aje shi ba makariya me za a yi ana ture shi sai fadi amma idan ka kwanta cikin kana nauyi ba an tashi kawai sai a ɗauko ka to shine misalin iya tashi da kuma iya kwanciya da wuri mutum ya kwanta bai ci abinci daga cin abin da ke taimaka ma mutum akwai wani rubutu da wata lakca da ashir wata abdulsalami bayan hafizahullah ya yi a kan abubuwan da suke taimakon mutum a kan kiyamun lai Daga gaske har wannan ka'ida ya ambata abin da zai taimaka ma mutum ya iya tashi da daddare baya bukatar wani ya tayar da shi in ka karfe uku kake son ka tashi ko karfe biyu da rabi ko karfe hudu ba wanda zai tashe ka da kanka ba ruwan ka da da hadda mutum kai ya rika cin abinci ya ƙat sannan ya je ya kwanta ka ka zo buhu ya zai wa zai iya taso ka ba za ka ita da kanka ba buhu cike da hatsi to shine wannan وقد قال رسول الله wani sana ya وسلم أن السنة ياتي لا أكل متكئا ني cin abinci a kishin gele eh isa'i shine mutum ya ɗan sa wani bangaren jikinsa haka a ƙasa shine ittifai wa kana Adamu fajalas na bitnati kada kuma mutum ya ci abinci wa hiya al-aklu fawqa al-haja shine mutum ya ci abinci fiye da bukatar sa ana son abinci ne ka ci abinci a bukata akwai abinci wanda yake kiraran kake cinsa. akwai kuma abincin da haja ce ke saka ka ci akwai abinci na zarura abinci na zarura da za a zo a ce kullum misali za ka iya wata kullum in ka tashi ko sai dai ka ci cokali ɗaya ka sha ruwa Da darura ce zai iya rike ta ko ba abin da zai kama ka na ciwo cokali ɗaya kullum kawai za ka ci na shinkafa ka yi gaba za ka ci gaba da ka ba za ka mutu ba amma haja shine sai ka ci cokali goma cokali ashirin wani ma ba adadi Allahu alam da adadin shi kuma ba zai ji wata damuwa ba to amma abin da ya wuce bukatarsa kuma to yanzu wannan shine ake cin shi albitna wanda mai ne, rahmatullahi alaihi ya faɗa mana ya ce mana ne albitna tuzhibul fitna shin abinci fiye da bukata yana tafiyar da kwakwalwa kalirin yaran nan da za su ga cikin su yana kalli ba su da kokari a aji a bai yaro a rana sai ya ci abinci sau goma sha biyar kawai da ya dan zagayo ko shi kenan ga abincin shi nan ga abinci na aji kawai sai dai dauka shi mun shi cikin shi ke kalli in ya cire riga ta kamuwa to sai ga yaro bai da kwakwalwa ko da gan shi ta kare ta kare ya iyaye tsakanin da Allah suna da kuskure a nan sai a bai yaro ta cin abinci ta cin abinci sannan su ne bini bini ka gansu sun yi bayan gida kawai da ka zo kawai sai dai ka ga yaro eh, ko aji ne to ya ci fiye da bukata wa hadha tibbun wannan maganin na annabi sallallahu alaihi wasallam kad asbathahu al fi tibb hadith masu bincike na likitancin zamani a yau sun tabbatar da wannan قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا min بطن من بطنه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطله كي أي أن أدم بيتكتك وان أبو بحكي تكاوى وان دي في شر من بطنه في الجنسة mutum ya cika wani abu da ake cikawa abin da aka fi ajiye zai zama maka shari in ka cika shi ya zama kaci in an ce wuya shi ne abin da ake zuba wani abu a cikinsa to cikin ka wi'a ne ba haka limamu shafi ya ce ba batni wi'a lahu la batni sunduqi ilmi ma'i ma ahmiluhu إن كنت في البيت كان العلم في البيت إن كنت في السوق كان العلم في السوق بطني وعاء له لا بطن صندوق شبين لذلك في إلمي أنا تاردني جاء الإمام الشافعي wa shi ne yake cewa batsani wi'a'ul lahu ciki na shi ne yake ɗauki da ilimi na labarin da sun dutse. Eh? ba wai cikin akwati ba da ce ina mutu sai ka ce ake ta duba yana ce littafin kana cikin ɗaki kullum ilimin ka tare da حسب ابن آدم لقيمات حسب ابن آدم حسب ابن abin da ya ishi ɗan ƙadamu luƙaimatun da sami illomomi yuqimna sulbahu wanda za su shiga gidan bayansa spinal cord dinsa, gidan bayansa ya zama ya tsayu domin idan yunwa ta yunwa sai ga mutum ya ne ya fi kawarsu fatara lumaka mutakawisa sai ga mutum kawai ya zama baka ya jin kushi yunwa kuma damuwa gare ta to kaga nan mazo su ne ce lukaimatu hasbubni adama lukaimatu abinda zai ishi ɗan adam ya rayu da shi lomomi ne yan kaɗa. shi sai mutum ka cokali ɗaya kun yarda da magana ta cokali ɗayan a rana za ka iya ci da rura cokali ɗaya za ka iya zama lafiya A in kana wala budda fa'ila idan ko babu makawa dole sai ya ci abinci fiye da haka fasulusun li ta'ami idan ba zai iya tsayawa a cokulla ba kaɗan 'yan luƙaimat ƴan lomomi to fasulusun li ta'ami to ya ba ya kasa cikinsa gida uku kashin farko a cikin uku ya zama ya ba abincinsa wa sulusun li jiki, sannan sulusi kuma ɗaya cikin uku ya zama ya ba sha abin sha wa sulusun na fasi, sannan kashi na ƙarshe na uku ya ba numfashinsa shi ne nafashi. wanda zai ka numfashi kalli yadda wani in ya ci abinci yake yi mana shine ba zai ga mutum ya ci abinci an gama kuma ba a gama ba shi kenan ce bari ya dan zaga ya yi dawo sai nan ba daidai bane ba mutum ya je ya amai eh? irin waɗannan mutanen da ake ce musu ake ce musu dufailiyu dufailiyun kenan a da sun shi a dufailiyun su ne waɗanda ina abinci yake masu yawo da cokalinsu aljihu Shiga ina aka yi mutuwa ana zama makoki za a ka abinci su zauna su ci ina ne suka ga ana biki za a raba kawai su tsaya su ansa a tufailiyun wani daga cikin irin tufailiyun din nan ya taba zuwa wani a wannan zamanin namu ne nan kusa kusa ya faru aka je za a yi wani biki ana biki aka kawo abinci ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci can shi aka kawo wani abu wanda ya fi kowanne daɗi mu zan faɗi sunan shi bayan na faɗi sunan shi ba sunan abincin ba yi wancan ɗin da aka faɗi sunan shi da ake faɗa ba su aka ce ne da ma abu kaza ka ya ce ya ce ce ce ce ce ne zagi eh, zagi ya yi ne zagi ya ce kai ce wallahi bai da wuri ce ba yi da wuri ce wallahi ba yi da wuri shi ke nan shi shama yana zuwa wallahi a gaban mutane ya je sa hannun shi a baki a bai saboda shi wannan abinci kan wannan musiba ce kai shi ne mai hikima ake cewa fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shafa'ul ma'i min ajli ta'ani kai bai tabbata da mutum kai bai tabbata da mutum a ce kaɗe wasu tabbata saboda abinci مقادشين وانا قال الإمام ابن رجب رحمه الله الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يشرح وانا حديث عشان جامع العلم والحكم في يفشي وهذا الحديث هم وانا حديث أصل جامع لأصول الطب كلها tushe ني ka'ida شي daga شن قائد likitanci da baki ɗaya لكي تنشي وقد روي عن ابن ماشويه الطبيب حقيقة الرويتو لدى ابن ماشويه الطبيب لكتني لما قرأ هذا الحديث لو كشن لي كرنت وانا حديث في كتاب أبي خيسمة الشن كتاب أبو خيسمة قال في شيء لو استعمل الناس هذه الكلمات da mutane za su yi aiki da waɗannan maganganun na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la salimu min al-amradi wal to da sun kubuta daga cututtuka da kuma rashin lafiyoyi wala ta'aqqalat al maisana sannan kuma da asibitota sick days ga baki dai da ga baki ɗaya sai dai a rufe shi su ne maristanat maristanat jam'i ne na maristan maristan al-misaha kenan wurin koma a wani marba ko al-mustashfa asibiti kenan asibiti inda ake kwantar da marasa lafiya sannan wa takinu a sayadilati sannan kuma da shagunan masu sai da magani a sayadila jam'i na saidiliyu a saidiliyu pharmacist ko physician masu magunguna su ne sayadila eh, shi darasin shi ne da kuma shagon da kai da abin da ta saidala sana'ar kenan famashi din kenan mun gane saidalatun famashi kenan sana'ar ko shago sayadila shi su kuma jan'i na saidaliyun saidaliyun ne sai da magani ko mai hada magani ko sai da kake ko hadawa kake sunan ka saidaliyun da larabci mun gane to ku ji wannan magana ta ibn rajab التنفس خارج الإناء في الشرب idan mutum zai sha shurbi idan mutum zai sha ya numfashi a wajen abin sha wannan shi ma bincike ya tabbata na likitanci mai zurfi a wannan zamanin akwai bincike bincike da aka yi musamman a ƙasar masa. da suka yi akan wannan hadisin da ke umarni akan idan mutum zai yi numfashi to yi harijan ina hanyar kayi yana shan ruwa yana shi yasa aka ce masu ake so a yi shi yasa kuma wani abin na yan gayu kuna ganin shi na yan gayu ne yafin za ka sha ruwa fa amfani da shi wannan roba ba da kuke ake tsotso ruwa da ita to tafi in za ka yi amfani da ita tafi ke amfani da ita tafi kafa kotu a baki amma yanzu mutane su yana yi zai cikin ɗan kakale ne Allah shi kyauta Allah shirya ta dummu wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh